ga dukan alamu a najeriya an yanka amma fa za ta tashi dangane da nadin da aka yi mr solomon arafi a matsayin safeto jiran na 'yan sandan najeriya wanda shugaba gula ebelo jonathan ya yi 'yan kwanaki kaɗan kafin ya miƙa rabamin mulki ga sabuwar gwamnati ta jiran muhammadu buhari a farkon makon nan dai ne dr goodluck ebele jonathan ya jagoranci majalisar 'yan sanda ta ƙasa wadda ta hada da gwamnoni a mambobi domin amincewa da wannan nadin da ya yi wa mr solomon arafi to amma a shirar da na yi da gwamnan jihar sokoto dr aliyu maga takardawa mako ya ce ai wannan taron da aka yi taro ne kawai na ba da shawara ba wai an yi tuntuɓa ne domin a amince ko kuma a ƙi amincewa da wannan nadin ba wato umar taron da aka yi taro ne wanda aka ce ma taron kihi na ganin ka mai jarhoma mu da bangaren canji duka mun zo su kuma magwaban gudla masu ganin cewa sun tauna sai ma ji su kuma sun zo kowa na kallon wani yadda fahimce shi abin da muka gani shi da umar mu ba wani wanda amince ko amince da komai taro guda biyu aka yi taro na biyu na taron majalisar yan sanda ta kasa wanda shi president ke shugaba da tare gwamnoni matsayin to matsayin mu da ma matsayin wannan ko ga wannan ne masu ba da shawara ne kai ba cewa an kai wai mu ke da kuɗi yadda ba amma mun doka cewa shi matsayin na mai hankali ya san ba dai bane shi ba da bane shi ya ce ya zama wani wani shi ba shi kuwa kasa kuta guda ya ana da mashi ID amma da yake shi hankali ya kai gudu mashi to da mu tsaya muna faɗa cikace na ce haka wanda ba ta kuma na shige shi shi wani din mun mu bari in ya tsara biyu aka dawo bari hau a duk wanda aka ya dama a bari wanda aka da bari ba a canza wannan kana ganin ita ce dabara mafi kyau cewar a bari sai in jar muhammadu buhari ya zo ya zauna da tashi majalisar domin abubuwan da suka yi daidai da wanda zai iya canjawa eh to abin da yasa saboda haka muka ga da to ba mu saboda da mun mu tsaya kai na mulki ya zo mu abin da muka ya dace kuma a ganin shi kamata dalili ko shine a za ki ta wani ke bada kuka an je an je bada kashi akwai sai shi ba da kuka su duk wani wani abu za su kira ga wani abu wani ashe na rashin dacewa to amma yanzu ko bayan wannan naɗi da aka wasa feto safeto janar na 'yan sanda akwai shugabanni na eh. kamfanoni da hukumomin gwamnati da yawa da jonathan ya cire ko ya naɗa wannan eh. idan sabon gwamnatin ta zo kana ganin shi ma za a ce a sassoya ko a cancanja ko a ciccire waɗanda aka dasa koya ai umar duk wani naɗi da aka yi wannan kwanaki ai haka shi mawargin yara bai da mace da tatsuniya ai duk wanda aka yi an yi da niyya maras kyau misali yanzu abin da ya sa daɗa wannan aidi yanzu abin da suka wace an zuwa tsaya Buhari ta kowa ai Buhari da sai kudu an da kudu Buhari ya zo sai ya samu wani ba shi ba ai wa da sharri da irin na siyasa ba zalunci na yan siyasa ko ba a kuma mai hankali ba ya kai ka san abin da ya sa wato ka san hankali daban wayo daban to su suna da wayo su su kuje su suna da wayo ba tare da hadawa da hankali ba to duk abin da kowa tsoye hankali zai gano shi. Ba ganin kamar in aka zo Buhari aka rantsar da shi aka zo aka wasu canje-canje za a iya kuma kawo ta husuma ko hayaniya a cikin ƙasa. Eh na ko almahai kuma duk haka yanzu ai bai da hujja sai kuma bai saka da Allah ba. Shi sai bai saka da zalunci don shi don ta kasa ƙasa bara ko ba bai kawo insha Allah. Ai da san cewa duk wanda kuma da sa ya san ai kariya ce ya san ba ba ta kuma ba. Da da kuma ce jam'iyya guda ce za ta canza kira ce su kusa na PDP ne da aka ga na PDP kuma suna da fahimta sai amma inda ce jam'iyya adawa ta kira ne ba ku da wani fahimta to waya za ka da mutane kuma da su da aiki kuma kai nasara gwamnan jihar sokoto kenan dr aliyu magatawa mako a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya